Faiza ya kamata ki aure tun da Malam Ali ba zai aure ki ba. Samun miji a wannan lokacin abu ne mai matukar wahala. So amma ai na ga samari da yawa suna zuwa wajen ki. Da yawa yawan su ba aure ne yake kawo su ba. To kina nufin ba wanda zai aure ki a cikin Duk wanda kika ga ya zo da dalilin zuwansa. Akwai wanda suke zuwa wajen ki saboda auren ki saboda Wa'inda kuma suke zuwa da gaske don su aure mu. In kika karewa mutum kallo tsaf sai ki gashi kamar shushana fulani ka ci me ta ce akan samari kinga murfa wannan shaka mome lokacin da kuna matasa wani gari ne fi saukin zuwa daga maiduguri zuwa madina gangara ne a bosho waya labarin kauran mata ai ya dade da mutuwa gidan ka ye <laughs>